Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum. yau 28 ga watan afrilun shekarar 2019 akalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa bayan da wani ɗan bindiga ya shiga wani wurin ibadar yahuda a birnin powai da ke jihar california a nan amurka ya buɗe wuta a lokacin wani taron manema labarai shugaban 'yan sandan san diego bilgo ya ce wani mutum farar fata ya shiga wurin ibadar da misalin karfe 11 na da rabi na ranar jiya asabar ya buɗe wuta da bindiga kirar ar inda ya runata mutum hudu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya daga cikin mutanen hudu babban jami'in ɗan sandan ya ce wani ɗan sanda da ya tashi aiki ya hango ɗan bindigar yana tserewa daga wurin ibadar bayan aikata wannan mummunan aiki har ma ya harba bindigar bindigarsa amma bai same shi ba daga baya ɗan bindigar mai shekaru 19 ya tuntubi 'yan sandan san diego ya kuma mika kansa shugaban rasha vladimir putin ya ce zai dago batun rikicin gabashin ukraine idan hadda zai haɗu da sabon shugaban ƙasar yayin da yake magana wata ziyara da ya kai china a jiya asabar putin ya ce yana so ya fahimci matsayin zababban shugaba vladimir zelensky kan rikicin a cewar shugaba putin al'ummar kasar ta ukraine sun gaji da wannan tashin hankali ya kuma kara da cewa gwamnatinsa na tunanin baiwa dukkan 'yan kasar ta ukraine damar zama 'yan kasa a ranar 24 ga watan afrilu putin ya sa aka sassauta matakan zama ɗan kasa ga mazauna yankunan donetsk da luhansk da ke ƙasar ta ukraine matakin da ya sha suka daga tarayyar turai da amurka da birtaniya da sauran kasashe an yi ta kai hare-haren sama kan tripoli babban birnin libya yayin da dakarun da ke marawa janar khalifa haftar baya da abokanan hamayyarsu na bangaren gwamnati suka arta artaba a daren jiya asabar wakilin murya amurka heather mudak wacce ke birnin na tripoli ta rawaito cewa hararen sun fi mai da hankali ne kan wani yanki da ke kusa da filin tashin jiragen birnin. ta kara da cewa an ji tashin jirage marasa matuka a lokacin da wasu fashe-fashe guda hudu zuwa shida suka auku wasu rotanni da ba tabbatar ba sun bayyana cewa mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da mutane da dama suka yi ta wallafa hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna lokacin da aka kai hare-haren da jirage mara matuka su dai dakarun da ke marawa khalifa haftar baya na kokari da su karbe ikon birnin tripoli daga hannun prime minister fayez al-sarraj wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa. sa tunda suka kaddamar da har su ne a farkon watan afrilu birnin na tripoli ya ta fama da hare haren sama waɗanda ake kyautata zaton da jirage mara matuka ake kai su wannan fada tsakanin bangarorin biyu ya saka rayuwar mazauna kusa da birnin cikin haɗarin gaske shugaban koriya ta kudu moon jae-in ya sha alwashin ci gaba da bibiyan koriya ta arewa yana mai cewa ba gudu ba ja da baya dangane da abin hanyar samar da zaman lafiya a yankin tekun koriya duk da irin cikas ɗin da aka samu a baya-bayan nan kalaman namun na zuwa ne yayin da aka yi bikin tunawa da haɗuwarsu ta farko da shugaba kim jong un a bara wannan ganawa ita ta bude kofar tattaunawar amurka da koriya ta arewa kan batun makaman nukiliyanta duk da cewa tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa da shirin haɗaka na koriyoyin biyu sun fuskanci koma baya a ji asabar koriya ta kudu ta gudanar da bikin tunawa da haɗuwar shugabannin koriyoyin biyu mawaka daga kore ta kudu china japan da amurka sun cashe a taron wanda aka yi a ƙauyen da babu sojoji wanda shi ya raba koriyoyin biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun dakatar da shirin gudanar da allurar rigakafin cutar polio ko kuma shan inna a duk faɗin ƙasar dakatar da shirin ya biyo bayan kashe wata ma'aikaciyar aikin rigakafin cutar ta polio da aka yi a lokacin da aka kai wata aka kai wata wagar ma'aikatan shirin wato hari tare da cinna wuta ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiyar ƙasar ita dai cutar ta shan inna cuta ce da ta rage a kasashe uku kacal a duniya wato pakistan afghanistan da najeriya cuta ce kuma da har yanzu ba samu makaranta ba wacce kan mamaye jijiyoyin dan adam hatta haddasa shanyewar wani barin jikin wato ɗan adam ɗin cikin dan kankanin lokaci Ƙungiyoyin da ke ayyukan bada agaji a Mozambique sun yi ta faɗi tashin yin ƙididdigar ɓannar da aka samu yayin da aka farga wato yayin da ake fargabar ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya zai haifar da ambaliyar ruwa da kwararren laka kwanaki biyu bayan saukar makashar guguwar Kenneth a kudancin nahiyar Afirka. saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. sannan hankali na kasassu a kasashe masu tasowa sun fara gane mahimmancin sana'a a bisa la'akari da cewa ita kaɗai ce hanyar hucewa kai takaici ko kuma hanyar samun bakin faɗa a ji a sahun al'umma irin wannan tunani ne ya sa ibrahim isuhu na birnin kwanni a jamhuriyar nijar rungumar aikin gyaran tayar mota liƙin faci da dai sauransu a zantawarsu da wakilin muryar amurka haruna maman bako Bakon shirin na yau ya fara ne da gabatar da kansa. Sunana Ibrahim Yusuf. Kada ka faɗa mana shekarun ka nawa. A aihe ni a Minnemson Sosondis. a nan birnin kwanni. Ina yau shekara 48 gare ka kenan. Shekara 48. Akwai 'ya'ya da iyali? Akwai 'ya'ya da iyali. 'Ya'yanka nawa? 'Ya'ya na takwas. To mata hawa mata biyu amma guda ta zan babu. To gashi mun zaka nan wurin mun iske ka ga ka kana aikin gyaran tayoyi shi na harko mina na cusa ka ka shiga wannan aiki na wannan harka ta taya. Na shiga wannan sana'a ta ta da farko yanke yanke riɗa ta muka ta farko bakin mu da tsohon taya mu yanke mu buga robobi ko mu dunki. Muna nan sannu sannu a hannun hakai muna sai wasu da kuɗin mu saboda na kasa da Allah yana da kafa guda na ɗaya babu aikin ma da na iya tun na kasa ma in bayan kenken nan da gare shi ni koma sai da tayoyi kai dai mutane da yawa ne ga sama ni zama tare da su duka dai wa'anne yanzu har na kai inda na kai wurin cin unkwanan abin dari bisa ɗari ina cin unkwanan abin a zaman da nake yanzu. to kamar muna ganin waɗansu masu kamar irin wagga da kasa da kake da ita a jikinka maimakon su nemi aikin yi sai su ta zuwa musamman aikin bara ni yasa kai yalla bakarun rungume wannan hanyar ba to gaskiya ni tun kuma ban duki bara sana'a ba don ni kan kaina na zaman yaƙi da kokowar mabaratan nan abin na dai tare sandika dai ga suna suna da yawa su zama an so a yi zaman kashe baran nan lokacin mara gwamnati ta ɗauki nauyin hauri za a buɗa mana garin ga furefe ya tara mu kai su nawa tun wancan furefe lokacin tanja aka ce za a yi mana wuri can wajen razal aka ce za a gamar har yanzu an yi takardu an kai furefe har yanzu umar kadu ya yi da illuna nan gidan furifi ya yi an yi kukuwa har yanzu ba abin da hito to ana iya cewa kamar na kasa ba ta hana mutum ya tashi ya gwagwarmaya ya ɗebe makansa takaici to gaskiya mu dai ba ta hana mu cikin gwagwarmayar muke don mu mun ɗebe kanmu takaici in an kulo da mu muna so in ma ba a kulo mun kan mu kanmu saboda muna sana'a ta yi cikin na kasan nan namu kenan muna ta sana'o'in muna kai dai mun kuwa mun iya kuma ga wasu na yanzu in ka duba mana kasan ma da yawa ganin garin birnin kwanni wasu shusha na wasu menene wasu sude in ka duba nan kai gana akwai wani gurbin na nan wurin nan sude na kai kana kallo ko in bai ya tashi tsaye amma shi anan sude shi kai a gani to ana iya cewa wannan abin kamar wannan lokaci ne abin ya same ka na wannan na kasa ko gani haka aka yawan akan gana an ka yawan ni kan kai na na kai kusan shekara goma sha shida ban ya ta yawa saboda lakwal ma ni tarbota na ni lakwal kana shekara ta goma sha shida ban ya taya haka an kai ka gana hakan ga hakan an kai ni to yanzu wannan harka da kake ta tayoyi ana iya ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu to gaskiya ni dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ɗari bisa ɗari saboda yau in ban samu gobe sai na samu tun ana ba ina sai so har na kai yanzu ni ga zuwa in su da kaina sannan duk shagon da ka sani nan birnin kwanni a ruwan bako ina iya zuwa in ce na to doka ko sabon taya ko wurin bagwari ko wurin bahaushe da na zo ni ce ni na gurin mai tayoyi ba na taya lamba kaza an tambaye shi a ca duke ta duk garin ga na kwanni gaba ba babu shagon da ban izo in dauko kaya. To yanzu wannan harka da kake yi kai ɗaya ka ci ko kuma akwai waɗanda ma ke ci karkashin ka. Gaskiya akwai mawaci karkashi in duka ga an ci mutum na da takwas sannan ga uwaye an ka dubi yin wannan sana'a yanzu tsohi na ya ɗauke da nauyin kabar kiran ma gida akwai yannai guda biyu da adda mata babu su da ya ɗauke da nauyin su gidajen su kenan ka gani ni garan kwalliya ta biya kuɗin sabuni. to akwai waɗanda ke koyon aikin nan wurin ka tare da kai. akwai. su mutum nawa. ina da wajen mutum biyu ya kai uku a nan suna nan kai garan suna nan nan ba ba gan suna ba koyon aikin su kai. to su kan su suna samun abin kai ma baki salati. gaskiya daga cikinsu kowa sai ya ci ya sha akwai mai mata wanda kullum ba a rasa jikan nan ko ɗari ko jikka biyu da ke gida ne a ci kowa ba su da mata su ci su sha su koshi in kun ka tashi nan bakin gurgunan rabon da Allah ba kowa ana cewa na ta kace abinci to ga ganin ka ana iya cewa na kasa idan mutum ya tashi tsaye ga kai ne ba ta hana adama da shi a na kasa ba ta hana adama da mutum tun da yanzu in ka duba na kasa shi no akwai wanda bai san ma abin da abbara ba ga yanin sana'a hika hike shi ga sunan har miliyoyi akwai cikin da su garin birnin gwanin ka duba ba nan da cikin birnin kwanne akwai na kasassu miliyoniya ga sunan ai ba ma sai ka tambaya ba to tun lokacin da kuka soma wannan aiki yalla akwai waɗansu ƙungiyoyi ko kuma gwamnati waɗanda suka tallafa maka kai dai kan kanka kashin kanka ba ma magana kungiyar ku ba kai kan kanka akwai wata ƙungiya da ta taba zakwa ta kama agaji an ka tallawa ma ko gwamnati ko kuma wani banki ko wani abu to gaskiya ni ila ga yanzu babu wata ƙungiya ko wani gwamnati ko wani wanne ya zo ya tallafa mai sai dai yan kasuwa cikin mutanen mu akwai tunda akwai wani ka iskewa Yana iya zuwa duk in iske kaya gare su in dauke ha gani su ɗaya na yan kasuwa abokan na su ɗaya san ina eh, sun taimaka min da ina iska abin su na ɗauko ba a cikin komi sai dai ina kuma na maida. amma bangaren gwamnati ko kuma bankuna ko su kungiyoyi babu wani abu. A bangaren gwamnati ko su bankuna ni nan kwanne niki nan na an ka a har yanzu ban gani ba. To yanzu akwai wani abu in jira za ka yi yalla ko wani abu wanda ka jira gwamnati ta yi maka ko wasu kungiya can daban. To gaskiya ni kullum cikin hako niki kullum cikin deman da muke babu inda ba mu yi da mu kai ba takarda mun yi kuka ga gwamnati a ruwan ba uku har yanzu shi ƙungiyoyi sun shigo sun yi ta mun yi taro kala-kala da su har yanzu shiru kungiya akwai wadda ta taho ta taimaka mana da wasu kuɗi kuma daga baya sun ku koma baya sun ka taho kuɗin na michel sun hakwa shi a su ba labari kan a zo ma a raba ba mu kuɗin kamin mu asahu sun kwashe kuɗin. to yanzu eh, wannan aiki da kakai kana ko wani abin da kake hamne nan gaba ka gaji da aikin ka bar shi ko kuma dai kana tunanin aikin ya ishe ka kalilwanta yalla ma haka koya ma 'ya'yan haka to gaskiya a yanzu dai ni da ba aikin ba ruwan mako ni ba samu komi gaba ba sai dai wannan aikin saboda in nici ma zan hangen wani abu can ga wata kungiya ko gwamnati ba abin zan samu na saboda ka baki na na dogar da wannan aikin dare da rana na dogar da wannan doke-doke da wannan gyare gyaran nan raro nan wannan tantaunawa ke kammala to amma kafin mu rufe shirin na yau ku bari mu gutsuro muku kaɗan daga cikin bayanan ministan al'adun jamhuriyar Nijar Asmanu Malam Isa inda yake sanar da jama'a cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar kafa dokar haramta bara a wannan ƙasa musamman a birnin Yamai inda matakin ke soma aiki daga ranar ɗaya ga watan Mayun da ke tafe. Sana'a barance-barance a yau a cikin garin Yamai ko in ce cikin manya-manyan birarenmu abu ne wanda ya sha muna kai abu ne wanda yake da illa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba ba nan cikin mu ba Nijar. yau in ka shiga kasashe kamar cote d'ivoire ko benin ko ghana da inda an ga almajiri ko dan najeriya ne ko dan benin ne ko dan mali ne ko dan burkina ne sai aka dan nijar ne kenan sana'ar bara ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yau an yi hankuri an samu ido ba to sai dai kungiyoyin nakasassu na ganin wannan doka na iya zama wata hanyar takura a gare su muddin ba dauki matakai ba habibu abdullahi shine sakataren haɗakar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai. Wa'annan da cizawan da wa'annan nakasassun da ke yin bara ba son kansu ne ba. Ba ka zowa ka ce kuma ka hana musu cewa su hito su samu ɗan abin da suka ci. Mun ba su haɗin kai duk yadda aka kamata mun je tare da rayuwar duk da sizon da muka ɗauka sun ka ɗauka mun zo tare da su mu yi da su. Me tanki aka ce babu mai zuda kwamfani ma to wallahi mun kan kanmu ba za mu rida ba a ce mutanen mu ya zamanto a kai su kamar kusa na an kai su kamar an daibe maka rayuwa ne. To jama'a saboda kurewar lokaci nan shirin na yau ke kammala. Idan aka biyo mu a makon gobe za a je cikakken bayani akan wannan sabuwar dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da na kasassu. Yanzu kuwa a madadin wakilin muryar Amurka a kwanni Haruna Mamman Bako da bakon shirin na kasa Ibrahim Isuhu. Ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku. Salamu alaikum. Allah yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idan yana kallon Zara Buhari idan Zara Buhari aka ɗauki me zai yi. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar goma sha hudu ga wannan wata aka cika shekaru biyar da sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu ba a san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma talin da suke ciki ba. yayin da kungiyar boko haram da ta sace su take ci gaba da rike liya sharibu ɗaliban makarantar sakandaren garin dabci bayan sakin sauran ɗalibai sama da ɗari da aka sace su tare a cikin mu da hajiya aisha yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafutukar ceto 'yan matan ƙarƙashin kungiyar da ake kira bring back our girls ko kuma bbog a takaice ta bayyana abin da suke buƙatar ganin gwamnati ta yi kin ga na a tabbatar cewa an yi tsaron ƙasa a mai da hankali a kai sai kuma akwai abin da muka kira shi missing persons register wato register da a za a ɗauka tun eh, dubu biyu shekara dubu biyu da goma sha hudu muka fita muka ba gwamnati shugaban kasa da eh, goodluck ebele jonathan bai yi koma a kai ba muka zo da muka haɗu da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari a ranar takwas ga watan julai muka haɗu da shi shekara dubu biyu da goma sha biyar muka ba shi wannan missing persons register na cewa a tabbatar akwai rajista da za a san duk wani ɗan Najeriya da aka sace ko ya bata ko ina yake gwamnati da ta nemi kin har yanzu shekara wajen hudu kenan har yanzu wannan rajista ɗin har yanzu ba a fara amfani da ita ba balle har a san iyakan Najeriya da aka ɗebe ta akwai mutane da yawa ba 'yan matan ci ba kaɗai ba da ba su ce mana me yasa kuke faɗin 'yan matan ci ba kaɗai mukan ce musu dan su kaɗai muka san sunan su so da mun ce ku kawo suna har yanzu ba masu kawo suna mun ce gwamnati ta rajista ba ta yi ba wannan ma muhimmi a fitar da shi sai kuma sojojin da suke nan suke ta fama yaƙi suna tsaron kasa a tabbatar an yi musu daidai an yi musu abin da ya kamata a basu makaman da ya kamata alawar ɗinsu da kuɗin su a rika biyan su a kula da su yadda ya kamata don gaba ɗin suna tsaron mu kuma iyayen cibab da kuma iyayen Aliyar Sharibu da 'yan uwan Ali gada. ya kamata gwamnati ta haɗu ta magana da su a gaya musu abin da ke faruwa a yi musu jaje a ba su haƙuri kuma a ci gaba da tabbatar cewa kowane ɗan najeriya an yi tsararra kuma ɗan matan cibin cif shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kalle su da idon yana kallon zara buhari idan zara buhari aka ɗauke me zai yi to ya tabbatar ya yi haka abin da muke so kenan. to daga ƙarshe wannan fafatuka da kuke yi yau tsawon shekaru biyar banda neman ganin an ceto waɗannan mutanen da kika zayyana ɗin nan akwai kuma uh, waɗanda suke nuna buƙatar waɗanda suke 'yan gudun hijira na cikin gida da akwai waɗanda suka fi shekaru biyar ma suna sansanin 'yan gudun hijira wanda mataki ne kike gani din aka ɗauka da za a kyautata masu waɗannan da suke sansanin 'yan gudun hijira makon da ya shige idan kin saurari wannan shiri za ki ji an yi labarin wani jami'in soja da aka samu da laifin yi wa 'yar gudun hijira fyaɗe da suke irin waɗannan sansani waɗannan rahotanni an sha yaya ta irinsu irinsu. To, ni ɗaya abin da nake son in faɗa shine zancen 'yan gudun hijiran nan ƙungiyar mu bin a gas mu muka fara ɗaukan maganar su muka tsaya a kan gwamnati lokacin da farko ma gwamnati kwata-kwata ta kai babu 'yan gudun hijira a watan Oktoba shekara dubu biyu da goma sha hudu muka fara zuwa tun gwamnati na cewa babu yan gudun hijira muka tabbatar cewa sun yarda da cewa akwai yan gudun hijira kuma a fara abubuwan da ake akai mun sha dubu da takardu mun kai wa gwamnati wasu an ba shi shugaban kasa muhammadu buhari hannu ga hannu har ya ce zai dau mataki a kai har yanzu shiru duk ba komai. ajiya aisha yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafutuka ceto 'yan mata karkashin kungiyar da ake kira brimback our girls ko kuma bboj a takaice. ne kuma muka sami labarin cewa tashin hankali da aka samu tsakanin miji da mata kan tarbiyyantar da 'yarsu ya janyo asarar ran mai gidan. A cikin hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya bayyana cewa an kama matashin dan kimanin shekaru 25 wanda ake zargin da kaurawa baban samari sau biyu a keya abinda ake zaton shine janyo ajalinsa. wata abin da ya faru shine shi wannan matashin ya samu labarin cewa da maman shi da baban shi sun samu cece kuje suna can gida suna fada to sakamakon wannan da ya ji shine kawai sai an gara je can gidan sai ya samu matan shi sorry maman shi da baban suna dan hatsani haka to shine sai shi yaron sai ya bi ta gefen baban nashi har ya kai ga sami shi hannu wato ya mare shi ta baya to sakamakon wannan marin da ya mishi an kashe asibiti da aka asibiti ba a kwana biyu sai shi abin da nashi ya kumbura ya kuma to so sakamakon haka ne shi uban Allah ya sa a ce an cimma wa'adi amma wasu bayanai da muke samu ta gefe na nuna cewa kamar shi uban wato wanda ya rasu din yana yawan musguna ma ita mahaifiyar yaron wato mata uban kenan binciken ku me ya gano akan wannan to eh kasan shi yan eh, kashe zamantakewa tsakanin mai aka cewa miji da mata ba a rasa wasu abubuwa ko abin mai aka ce mishi ko tsakanin haure da haƙori akan samu mai aka ce mishi aka samu kuskure to kuma akwai hakan ai wannan dama bata bashi dama shi ya ɗauki doka ga hannunsa alhaji yusuf haruna kanene wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin ya ce tabbas rikicin uwar da marigayi akan wannan yarinya tasu shine dalilin wannan tashin hankali. Yadda abin ya kasance ni ina nan ne a gida cewa in zo ana nana fada sai na ji na a lokacin to na shiga na raba Sakani shi a lokacin shi yaron ya riga ya fito waje ya aikata yadda yake so ya fito waje to ya rage matan maman kenan maman shi da shi yayan nawa suna nan suna abin ga sai muka shiga na shiga na raba su to da na raba su ana nan akan rabon sai yaron zai shigo kenan sai na ce mishi ai ko ba siyasa akwai daga hannu hmm. eh, me zai kawo ka kashi kuma to daga wurin kenan sai can sai ya koma amma to kuna da ja ga wata hukuma ta wuce wani abu ko ai right from the day one na ce ba na son kes. To amma a lokacin da na tuntuɓi ita malama Hafsat Aliyu ta ce ita tana ma da shakku a kan cewar wannan mari da yaron ya yi wa marigayin shine sanadiyar mutuwarsa kamar yadda ta yi ƙarin haske. To matsayina a hukuma ni dai an dome ni an su abin da 'ya'yan shi suka ce da cewar ni ne na kamu ne muka haɗu da yaro na muka kashe babansa mm. kuma tsakani da Allah ni ban yi baban shi ba. Shi ma sun tabbatar da haka. mari guda biyu ko ba gaskiya ba yawa kuma ko da aka je can ibb su ma sun faɗa sun duba sun gani an ga hannu an ga mari je ya faɗi ke a wurin ki mene ne kike ganin sanadiyar rasuwar shi wannan ba to sanadiyar dai da hakan ta faru kana ji hakan lalle da ta irin ta faru kamar da nake maimaita maka din dama gaskiya gaskiya na da hawan jini ki bai da lafiya yana da hawan jini yawwa sai yanzu eh, kina batun rashin lafiya ne ya sanadiyar rasuwan eh, shi je asibiti sun ce jinin shi ya hau saboda kanansa ya faɗa kamar dalilin tashin hankalin da kuke ne ya kawo musu wannan eh, eh, saboda shi a kan duniya bai san abin da zai taba wannan yarinya to wannan haushin haka ni bai ma bari ne mata dukan to ai kanan shi ma shi ya bi ma yarinyan dukan da ni ban mata ba har ga Allah kamar yadda zan faɗa kuma na faɗi zan sake faɗi wannan abu har ga Allah da ana faɗin cewar ni ne sanadiyar sai ne na kashe miji bai yiwuwa a ce mace ko ba ta da haihuwa da mutum a ce ita ne za ta yi wannan aiki ko ta ce ta kashe mijinta ko da ita kaɗai ne barin ta kuma har ita da ɗanta wani ɗanta na daban wannan ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne saboda ni dai har ga Allah tsakanina da Allah ban yi wannan aiki ba kamar da ake faɗa da cewar ni ne na yi muka kashe shi muka yi waye muka yi waye wallahi ba haka bane to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu bibiya kan batun tarbiyyantar da 'ya'ya wace rawa kuke gani ma'aurata ya kamata su taka wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu sai ku kasance tare da mu yanzu dai da madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilinmu mustapha nasiru batsari da mu hajiya aisha yusuf ta kungiyar bboj da kuma Chubahiro Diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.